nan ne wajen malamin nan ah. dan ina ga shi malamin ayi assalamu alaikum amu alaikum malam assalamu alaikum lafiya assalamu haba haba dan saurayi ah. na sha'afa ne yanzu ka hau tabarma mai tsarki irin wannan da takalmi ni kuta kuta rayuwa ta ma ban saba cire takalmi su wani ai gado ma da shi suke bacci amma ai in ka zo waje sai ka san wajen da ka zo eh, ka saba yi a gidan ku ai bai kamata ka a Kano a wannan wuraren da ake kuskure akai kuskure akai malam yawa ya dai kamata a ringa gyarawa a za a gyara ba da mu me yake tafi da ku yan shamari an wani lafiya an wani lafiya ya almajirai alhamdulillah me yake tafi da ku yan shamari gabata abin da yake tafi da mu shine wannan shine mubaram m azlam Mhm. mawaki ne kuma eh, marawi ne yana rawa to muna so a duba mana taurarinsa za su danne na sim za su danne na adamu zango ne da alinuhu ko kuma abin da muke so a duba mana kenan gafata turkash tabbas haka mai nan haka muka ina ga kun yi batan kai kai akan kai ma ne amma kuma nan aka kwata mana aka ce kana nan babban malami ne anan ni ba ni ba irin wannan malaman bane ba saboda haka ku je can ku nemi malaman da suke oh. su ma malaman masu yi Allah shirye su to Allah shiga fata malam ina da tambaya mm-hmm. shin da zama da miliyan goma da zama da alwala shin wanne ne kuma to wannan tambayar ta haka ah. a wajen ku samari sai ku ce gwandon miliyan goma eh mun ko gwandon mu zanna da alwalar mu sosai ma wannan shine hukuncin da kake shin yanzu zama da alwala kuma kan miliyan goma ya ma miliyan goma ko dama mun zo da miliyan goma ne mm. akan in ka duba mana taurarin za mu baka ita a raba almajirai to kuma kaga yanzu za mu koma da kayan mu je mu nemi irin malaman da su wani abu kai gafata ko ayin da miliyan goma muka zo da miliyan goma muka zo bakin alƙalami ya riga da ya bushe ai tunda mun zo da miliyan goma ka ce ba ka so ka ga kuna ji eh, miliyan goma ba wasa ba daya dubu ɗari ɗaya ɗari har sau goma ƙwarai da gaske miliyan ɗaya kusan fara wannan za su gaban matsala a cikin ayyukan mu a to a yanzu abin za a iya juya shi za a iya juya shi ka gani za a iya juya abin ba mai dada wannan maganar ba ya fata kawai alwalar za ku iya barin ta in ka koma sallah sai ka yi ta duba da kuke kallo za a duba muku ta ai tun farko ga fata ka bar muka tattaki ba da mai mana ai baka duba kuma muka zo da kuɗi mun tabbatar ko da zai yi ma ba zai yi ba zai yi ba ai ga ma samari dan haka mu je mu nemi malami da zai mana wannan sa na ce ma irin wannan malaman ga mu dole za mu koma yanzu da kuke kallo alwalar na ta sharbin ma na ajiye shi a gefe a kawo abin da yake gaskiya da gaskiya a gafata ai kuma yanzu mun yanzu wa zai ci miliyan goma ya ran azalan ɗan azalan ni na ma ya tafasa sama ni tafiya da takalmi ma ba ɗan azalan ba za a yi haka a takalmi ba sa ba ya lai duka kire kullu gafata a shiga sallah a sake alula an za a sallah idan malami mukamman da kar kuwa tsaka sa ido motar ka tana kusa tana kusa mu je mu je mu nemi malami ai mun mun dena ma zuwa irin wannan gudanar mun dena zuwa a rike alula da a rike alula da canbi alula da canbi za mu nemi malami za mu nemi malami mun barka lafiya miliyan goma ba wasa ba mun sha